This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Laraba ta farko a watan Yuli shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kulowa da kanin labarai. Wani sabon zagayen zanga-zanga ya sake barkewa a Nairobi babban birnin kasar Kenya jam'iyyun adawa a faransa sun kulla wata yarjejeniyar kange nasarar 'yan jam'iyyar ra'ayin rikau marine le pen hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗaɗa kokon baranta na ayyukan jin kai game da sudan To a gaishe ki bayan labaran duniya za mu haska fitila kan hare-haren kunar bakin wake da mata hudu suka kai a garin Goza na jihar Borno da ya sa babban hafsan tsaron Najeriya ya ce kasar na yanayi na yaƙi. To ko menene ya sa mata ke shiga aikin ta'addanci? Wani lokaci haushi da ke cikin irin mutane haka yakan sa 'yan ta'adda su sha kansu ba da wani damuwa ba. Sai kuma batun dokar kare kananan yara da ta fara ɗaukar hankalin lauyoyi mata a Najeriya. Muhimmin abu ne yaran nan da ya mazama shine mafarin al'umma a ba shi kariya ta musamman ya zama mutum nagari da za a amfani da shi al'umma ta amfane shi shi kan shi amfani kan To abin da muka kasa ganewa ke. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba bayan labaran duniya Murtala Faruk Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan gutsuri tsoma da ake yi dangane da matsayin mai alfarma sarki musulmi. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga Hawa Sharif da halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa Sharif. wasu 'yan tsirarun masu faɗa a na jam'iyyar democrat sun fara fitar da muryarsu a fili wajen bayyana damuwarsu kan ko shugaba joe biden zai iya tsaya wani zagaye na neman shugabancin kasar a zaben biyar ga watan nuwamba da ke tafi bayan rashin katabus din shi a yin muhawara tsakanin shi da tsohon shugaba donald trump a makon jiya a jiya talata lloyd doggett wani dan majalisar wakili har sau sha biyar daga jihar texas ya kasance mai faɗa a jana farko dan democrat da ya kira ga joe biden din da ya ja gefe ya ce ya kamata bajin din ya yanke hukunci mai ɗaci na janyewa da ya ce yanke shawarar fitowa ya yi wannan kira a bayyana jama'a ba abu ne mai sauki ba kuma ko kusa bai rage komai daga girmamawar da yake yi ba ga dimbin ci gaba da shugaba Biden din ya samu. To sai dai dojer din ya buga misali da rashin katabutsin Biden a yayin muhawarar inda ya rika sanya da mota a tunani wajen kada dimbin nasarorin shi yadda ya kamata. A ranar Talata jam'iyyun adawa na Faransa suka kulle wata yarjejeniya cikin sauri domin kokarin shinge nasarar kud da kud ga 'yan jam'iyyar ra'ayin riƙau Marine Le Pen a taron gangami na ƙasa a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki yayin da ta ce jam'iyyarta za ta jagoranci gwamnati ne kawai idan ta samu gagarumar nasara da mafi rinjaye ko kuma kusa da haka. babban gangamin na ƙasa da ya kasance ƙarƙashin shugaban jam'iyya jordan badella ya samu mafi rinjayen ƙuri'u a farkon zagayen zaben na 'yan majalisar dokoki a ranar 30 ga watan yuni da ya gabata to sai dai hakan bai ba da nasarar da za a kai ga kafa gwamnati ta masu ra'ayin riƙau na farko a faransa ba tun bayan yakin duniya na biyu Le Pen ta faɗa cikin wata hira ta kafar yada labaran Faransa cewa ba za su yi amincewa shiga cikin gwamnati ba in har ba su yi wani kataɓus ba hakan zai zama babban cin amanar waɗanda suka kada musu ƙuri'a ta ƙara da cewa idan aka ce mun samu 'yan majalisar dokoki 270 to muna buƙatar ƙarin wasu goma sha tara za mu je ga sauran mu ji ko akwai wanda yake shirya tafiya tare da mu a sabuwar tafiya mai rinjaye wani sabon zagayen zanga-zanga ya sake barkewa a nairobi babban birnin kasar kenya da sauran sassan kasar a jiya talata biyu bayan mummunar zanga-zangar makon jiya kan sabuwar dokar kuɗi ta shugaba kasar william ruto da ya hada da karin haraji domin biyan dimbin bashin da ake bin kasar yan sanda sun rika harba hayaki mai sa hawaye akan masu zanga zanga a birnin nairobi inda cibiyoyin kasuwanci suka kasance a rufe saboda tsoron wawasu an rufe babbar hanyar zuwa Mombosa birni na biyu mafi girma a kasar sakamakon kona tayoyi da masu zanga-zanga suka yi akan hanyar. Shugaba Ruta da yana fuskantar rikici mafi muni tun bayan da ya kama aiki a shekarar 2022 inda wasu masu zanga-zanga suka rika kiran da ya sauka daga kan kujera suna zargin shi da rashin iya mulki. Rogers Olo dan shekaru 26 a duniya ɗaya ne daga cikin masu zanga-zangar da ba shi da muhalli da ya je wurin zanga-zanga tare da wani tsuntsu da yake kiwo inda yake cewa a gaskiya in dai wannan shine abin da gwamnatin william ruto ke mana a kenya to ya kamata ruto ya san inda dare ya mishi kamata ya yi ya saurari 'yan kasa in har bai saurari 'yan kasa ba to wa zai saurara mu ne muka zaɓe shi Zanga-zangar da aka shafa makonni biyu ana yi dai ta lakuma rayukan mutane 39 da raunaka akalla wasu 360 cewar hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar Kenya a ranar Lahadi kuma shugaba Ruto ya ce mutane 19 ne kawai suka rasu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kada yi nisa nan gaba kaɗan hawa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar hotonnin namu da nazarin kunar bakin wake da mata hudu suka kai a jihar borno da ya janyo asarar rayuka galibi na mata da kananan yara da kuma jakata da dama a hirarta da murya amurka dangane da wannan lamarin helen bako wata jami'ar kula da hakki da jin daɗin al'umma da ta shafa kusan shekaru 25 tana aikin kare hakkokin mata da kananan yara a jihar california ta nan amurka ta bayyana yadda za a iya gane matan da ke da shirin kai har-haren kuna bakin wake da kuma abin da ya sa yake da wuya a gane matan da ke da wannan niyya. Suicide bombers wani lokaci yana da wuya a gane su amma idan mutane sun yi lura ko da ke wani lokaci yadda mutanen in an lura da 'yan matan ko kuwa matan bisa ga take takensu in kun lura da take-taken su za ku gani cewa akwai tsoro a jikinsu sanan suicide bombing akan sa kan ɗaura bom a jikin wani lokaci eh, akan ɗaura jiki ne in ba sa riga babban riga an yi kabarin ɗin shi ba idan an lura za a gane cewa wayannan um, suna suna tafe da wani abun da is questionable ko kuwa ana za a yi shakan shi wani lokaci da wuya a gane da wani lokaci matan za su rufe jikinsu eh, da riguna da ba za a iya gane ba amma take-taken su kuma da take-taken su. To an yayin da suka shiga. An yi fama da irin waɗannan hare-haren shekarun baya an yi amfani da mata da dama wajen kai irin hare-haren ƙuna bakin waken nan sai dai wannan lamarin ya ɗan lafa kafin aka sake komawa a kai. Akwai mm. wani kuskure ne da aka yi a baya da aka iya shawo kan wannan lamarin ko kuma wani abin da ya kamata a yi a ganinki da ba a yi ba da kuma ya kamata a yi. To kin gani um, wani abu da ya faru lokacin da aka fara bamai-bamai din nan ko kuwa an zo an yi kidnapping mata wayansu mata an sake su an dawo da su ko ko wayanda yan ta'adda suka yi amfani da su da an zo an sake su a society society sun yi rashin kula da irin mutane haka ba su kula ba in fact ya zama kaman stigma ba su so su yi shuɗanya da wayannan mata an yi sake abin da ya sa ina faɗi haka na tuna a 2004 sun yi yaki da suka yi yaki a kashe mazajen kirchner to akwai wato widows matayin da mazajen su sun rasu mm. sun haɗa kai sun kira kansu black widows nan mata ɗin domin haushin abin da ya faru da mazajensu kin san sun zo sun zama suicide bombers sun kai hare-hare ta wani lokaci rashin ah, kula da society ke yi ga irin ah, mataye wa mutane da da 'yan ta'adda sun yi amfani da su gashi sun koma society an yi sake ba kula da su ba ana nuna masu bambanci eh, ah, to irin wayannan mutane za su zama target idan 'yan ta'adda sun zo domin suna zanne da haushi eh gashi fa na zo gashi mutane an abun nan an ba kula da ni ba mutane suna gani suna kyamana to kun gani haushi wani lokaci haushi da ke cikin irin mutane haka yakan sa 'yan ta'adda su sha kansu ba da wani damuwa ba nan da nan za su sha kansu sai su ba da kansu wannan a najeriya ya faru mata da suka dawo da da aka yi kidnapping ɗinsu wayansu ma da suka dawo da suna da ciki mutane suna kallon su wani iri ba su so akwai stigma to kun ga irin wayannan mutane sun gan ba karbe su sosai a cikin jama'a ba an mai da su kaman oh wayannan yan yan ko yan boko haram ne an riga yan amfani da su an sha kansu ba ruwanmu da su to idan wayannan yan ta'adda sun da kun ga sun sun samu irin mata haka za su ce a to kun ga abin da ya faru kun zo mutane ba su son ku muna son ku to domin don haushi da suke da shi 'yan ta'adda za su sha kansu. Helen Bako jami'ar kula da hakki da jin daɗin al'umma a nan Amurka. Ga hawa da ci gaban labaran duniya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na faɗaɗa ƙoƙon baranta akan ayyukan jin kai game da Sudan a yayin da ɗimbin mutane ke ƙara arcewa yaƙi da yunwa da ke yaɗuwa daga ƙasar domin neman mafaka a makwabtan ƙasashe. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa ana buƙatar ƙarin kuɗi domin tallafawa da samar da kariya ga ɗimbin 'yan gudun hijirar Sudan da ke karuwa inda ta ɗaga ƙoƙon bara zuwa dala biliyan ɗaya da miliyan dubu biyar daga dala biliyan ɗaya da miliyan dubu hudu da ta nema a watan Janairu. Tallafin zai taimaka ma 'yan gudun hijira su miliyan uku da dubu ɗari uku da al'ummomin da ke marabtar su a makwabtan ƙasashe har zuwa ƙarshen shekara. Shugaban kula da ɓangaren sadarwa na hukumar Ewan Watson da ya dawo a kwanan nan daga ziyara da ta kai shi wata jiha a Sudan da ke bangaren kogin Nilu na yankin Afirka da aka sani da White Nile da sansanonin 'yan gudun hijira na Reng da Jamjin da ke haɗaɗɗiyar jihar Sudan ta kudu. Tashe-tashen hankalin kungiyoyin daba ya daidaita sama da yara dubu uku a ƙasar Haiti tun watan Maris cewar asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata yayin da ƙasar ta karibiyan ke faɗi tashin shawo kan kashe-kashe da satar mutane. Yara ne sama da rabin adadi kusan mutane dubu ɗari biyar da suka rasa gidajensu a cikin watanni hudun da suka wuce. Ƙarin tashe-tashen hankula ya ƙara ƙamari ne a ƙarshen watan Fabrairu. bayan ɗimbin jerin shiryayyen har-hare kan mahimman gine-ginen gwamnati da sannan a hankali ya kai ga firaministan kasar ariel henry ya tattara ya nasa ya nasa ya bar shugabancin kasar a watan afrilu babbar darakta asusun yara na majalisar ɗinkin duniyar catherine russell ta faɗi cikin wata sanarwa cewa babban bala'in jin ƙai da suka rika gani ya yi munin gaske akan yara ta ce yaran da aka ɗaiɗaita na cikin tsananin buƙatar muhalli mai tsaro da kariya da ƙarin tallafi da taimakon kuɗi daga al'ummomin duniya. To a gaida Hawa Sharif da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Taron kungiyar lauyoyi mata na Najeriya da aka gudana a jihar Kano jiya ya mai da hankali kan matsaloli da kalubalen aiwatar da dokar kare hakkin ƙananan yara a Najeriya shekaru fiye da 20 bayan majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita. A hirarsu da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari, barista Bilkisu Ibrahim Suleiman ta bayyana abin da dokar ta kunsa da kuma abin da ya sa aka kasa aiwatar da ita. ita wannan doka a yadda take dama kamar turmin tamfa ne idan ka siyo shi ko shadda ai za ka kai hotelan ka yanka idan ka kai dogo ne ai maka riga in jamfa ce idan zani da riga ne ma kake so duk za a yanka maka yadda kake so to ita daman dokar haka ta tsara duk kasashe na duniya ta ba su dama su je su karbi wannan doka su kai ta kasar su wanke ta su tsame ta ta daidai da bukatunsu muradunsu da al'adunsu da addininsu to mu abin da aka kasa ganewa kenan saboda in ka haɗa duk al'ummar duniya ai kowa daban-daban ne wani idan aka yi magana cewa ai aure shekara goma sha takwas ya masa daidai wani kuma bai masa ba wani aka ce yaro sai ya karatu ya kai wani level lalle haka al'umma ta yadda mu wata al'umma ba haka ba ne to amma an ce duk abin da kuke so ku je ku tsami abin da ya muku daidai muhimmin abu dai yaron nan da ya zama shine eh, mafarin al'umma a bashi kariya ta musamman a bashi kyakkyawar marhaba hmm. tallafi da zai samu yadda zai samu rayuwar shi ta yi albarka ta kyau ta zama ya zama mutumin nagari da za a amfani da shi al'umma ta amfane shi shi kanshi amfani shi to abin da muka kasa ganewa kenan shine ka ci ce ku ce aka yi ta jan lokaci har a nan kano ba a karbi dokar na ba sai 2023 sai bara kenan sai bara kenan sannan aka karbe ta a kano sai idan abu ya zo wani alheri sai mu rufe idan mu gabaki daya sai mu ce ai da su a can al'adarsa ce idan yaro abu ya yi bai mishi daidai bai kira polis domin kuma ba al'adar mu bace an ci bamu dama kuma mu cire wannan daga ciki mu dau abin da yake mai kyau mu amfani da shi kuma akwai abubuwa masu kyau wanda addinin mu ne ma ya wajabta wannan kamar ba dama uh, iyaye su haifi da su tsayar da ciyansa da shansa da tarbiyyarsa ba da karatunsa ba su san inda ike su tsara mishi ya zai samu rayuwa mai ingantacciya duk yana cikin wannan doka kuma dama mu addinin ya tsara mana haka kuma mun bar addinin kuma wannan na zamananci aka zo da shi shi ma muka ki to barista ibrahim cedi um, tun magana ake ta dokar nan ga ita barista bilkis tana ce mana ai dama an ba da dama cewa a cire abin da yake ba a gamsu da shi ba ta fuskar addini ko al'ada ko zamantakewa a saka wanda ya fi dacewa da wannan al'ummar da ake so a yi wannan doka a cikinta ya aka yi har aka yi ta jan lokaci ana muhawara tun shekara ta 2003 To ba za a ce masana doka ba su fahimci sai dai a ce su al'ummar ƙasa da kuma masu yin doka ba su fahimta ba. Akwai masana doka da suka shafi alkalai da lauyoyi, mm. akwai kuma masu yin doka wanda suke su ne 'yan majalisa. baka da ilimin lo baka da na likitanci baka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai zaka yi 'yan ƙasa lo saboda kai aka zaba to kago wannan su ne masu yin doka amma kuma alhakin ne su yi wannan domesticating din na lo din eh, aka kawo ta a gyara ta a tsatsefe ta amma kuma yadda aikin yake kuma suna dogara da kuɗin da ya lauyoyi kusan with all due respect akwai abin da ya shafi shugabanninmu da 'yan majalisunmu na ƙasar nan duk lokacin da ka ga an matsu da lauya ya ba da wani ra'ayi na shari'a da ya dace a yi to su suke so su moru da wannan abu hmm. amma abin da ya shafi 'yan ƙasa su mora su abu za ka gaba a damu da shi ba to za ku ji ƙarin bayanan lauyoyin kan wannan batu nan gaba a shirin domin iyali sai ku ci gaba da bibiyar shirin yanzu kuma ga na sanyin na da shirinmu na gaba baki mai yanka wuya Jama'a Assalamu alaikum. Guguwar girgiza sarakuna da masarautu da shugabannin siyasa ke yi na ci gaba da yaduwa a arewacin Najeriya. Ko baya ga jihar Kano da yanzu haka mutane biyu suke da awar sarautar ta Kano daga fada biyu a wurare daban-daban. Wata sabuwa ta ƙulla a jihar Sokoto. Cibiyar daular Usmaniya kuma jagorar masarautu ta Arewa. Duk da yake dai ba sabon abu ba ne. lamarin ya soma ne tun hawan wannan gwamnati mai ci ta ahmad aliyu inda raɗe-raɗin wani yunkuri na cire sarkin musulmi muhammadu sa'ad ya karaɗe ko ina a jihar musamman la'akari da irin rashin jituwar da ke tsakanin sarkin da ahmad aliyu da ke takarar gwamna a lokacin da kuma mai gidansa sanata aliyu magatakardawa mako to sai dai tun a lokacin gwamnatin ta ahmad aliyu ta fito karara ta musanta waɗannan raɗe-raɗin to amma kuma ta tuɓe raunin wasu manyan sarakuna goma sha biyar A su duk 'yan majalisar sarkin musulmi ne wasu ma suna cikin masu naɗin sarkin wannan lamari ya ƙara zafafa shakku kan makomar kujerar ta sarkin musulmi har ya zuwa makon jiya inda kwatsam aka ji majalisar zartarwa ta jihar ta yi matsayar yin sauyi ga dokar ƙananan hukumomi ta jihar wacce ta shafi majalisar sarkin musulmi. kwamishinan shari'a na jihar barista nasir muhammad benji ya yi bayani kan matsayar da aka cimma a wurin taron na gwamnati jihar sokoto ta zauna a mitin nata na biyar na wannan shekara na shekara dubu biyu da ashirin da hudu kuma cikin abubuwan da ta gudanar hada da amincewa da yin gyara ga dokar kananan hukumomi ta jihar sokoto ta shekara ta dubu biyu da takwas wato a ƙarƙashin sashi na saba'in da shidda kashi na biyu wanda ya shafi naɗa a uwayen ƙasa da hakimai a jihar sokoto wanda yake an daidaita shi ga wanda tsari yake a inda aka yi ko kuma a inda aka al'adanta a tsarin shine majalisar sarkin musulmi ita za ta gabatar da bukata ga gwamna domin nada waɗanda ake so a matsayin kowayen ƙasa da kuma hakimai shi ne tsarin da yake to amma dokar ta 2008 ta nuna cewa a damar naɗi tana ga majalisar sarkin musulmi wanda kuma wani abin yake damar naɗi tana ga gwamna ita majalisa ta sarkin musulmi za ta gabatar ne ga gwamna domin amincewa da kuma naɗawa wanda idan kuma ya samu amincewa da na majalisar dokokin jihar sokoto tsarin zai dawo da aka al'adance shi cewa majalisar sarkin musulmi za ta gabatar da bukata na neman amincewa da kuma naɗawa daga gwamna a mukamai na uwayen ƙasa da kuma na hakimai a jihar sokoto lamarin dai ya ƙara kamari ne lokacin da aka ji mataimakin shugaban najeriya kashim shatima yana ba da saƙon gargaɗi ga mataimakin gwamnan jihar sokoto da ke halartar wani taro a katsina kan matsayi muhimmanci da kuma buƙatar kare martabar masarautar da kuma sarkin musulmi to the deputy governor of sokoto i have a simple message for you yes The Sultan is the Sultan of Sokoto, but he is much more than that. He represents an idea, he's an institution that all of us in this country need to jealously guard, protect, promote, preserve, and project for the good of our nation. ba wannan ne karon farko da mataimakin shugaban kasar ya taɓa baiwa gwamnatin jihar sokoto shawara akan martabar masarautar ba domin kuwa tun a wancan lokacin na farko da aka fara baza jita-jitar ya yi tattaki har zuwa sakwato da wannan sakon Kira shi gwamnan akan koyaya zai yi ya girmama sarki ya mutunta sarki don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region. in the Muslim Duk da yake dai a wata sanarwa da ta fitar kan wannan batu. Gwamnatin jihar Sokoton ta ce ba ta da wani yunkuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad daga kan kujerarsa. To amma kuma ta gabatar da kudirin dokar da zai yi gyara domin baiwa gwamna damar naɗa sarakuna a jihar a maimakon majalisar ta sarkin musulmi. Dan majalisar dokokin jihar Sokoton Abubakar Shamaki ya bayyana abin da kudirin dokar ya kunsa. Mu a majalisa jiya lokacin da muka dawo daga hutu muka fara zama an gabatar da kudurin doka wanda ya shafi ƙananan hukumomi da kuma yadda ake nada a uwayen ƙasa da hakimai. Babu wata kudurin doka wadda ta shigo mu wadda ta jibanci taba mai alfarma sarkin musulmi eh, shi wannan kudurin doka din da jawo ce ku ce mi ya kumsa ainihin min menene a rubuta cikin shi wannan kudurin doka game da batun naɗa sarakuna owayen kasa wanda kudurin doka a wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi shi zai zaɓo mutum uku ya tura ma gwamna inda gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a maidama mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa. wannan dokar dama haka take ita babu wani gyara inda dan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai inda can da hakimai ana yin su a matakin ma kananan hukumomi to daga baya aka yi gyaran doka aka dawo da ita a majalisar mai alhama sarkin musulmi su kansil members su za su duba mai alhama sarkin musulmi ya nada to shi aka ce da uwayen ƙasa da hakimai duka mai alfarma sarkin musulmi zai dubi waɗanda cancanta mutum uku a tura ma gwamna ya yi cikin ɗin guda wannan shi abin da an ka kawo gaban majalisa kuma shi na jiyan muka yawa karatu na ɗaya da na biyu kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi domin su je su duba su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo majalisa domin a tabbatar da wannan dokar ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma ya eh, aka dawo shi na majalisa za ta aiki to ina batun da ke cewa dokar ta ƙunshi baiwa gwamna dama ne ce da sarkin musulmi ba gaskiya ba ne babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhuma sarkin musulmi asali ma abinda nake gaya maka ko waɗannan naɗa waɗannan hakimai wurin mai afirma sarkin musulmi za a kai takarda ta application shi zai tace mutum uku daga cikinsu a yi recommendation da can a turo ma gwamna cewa ga waɗanda muka ganin sun yi cancanta daga cikinsu gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a turo ma mai alhorma sarkin musulmi ya je ya naɗa amma babu inda an ka ambaci wani ƙuduri na cewa gwamnati tana da damar da za ta cire sarkin musulmi in fact duk abin da zai taɓa wata alhorma ta sarkin musulmi ba cikin wannan kudurin doka wannan dambarwa ta jihar sokoto da ta kano da ma yadda siyasa ke kokarin yin tasiri a rikicin gwamnonin jihohi da masarautu a cewar mai sharhi kan lamuran yau da kullum farfesa bello muhammad bada wani babban koma baya ne da ke kokarin zubar da kima da martabar masarautu a kasar ba alheri ba ne ga al'adarmu ba alheri ba ne ga addininmu sarkin musulmi ba karamin duk waɗanda kake gani a gehe ko ina a shehu usmanu fodo ya ba su tuta da sakkwato suke kuri to idan aka ce duk yadda aka yi aka ce hankuri da tunani aka ce mu ya kuce muna a sakkwato saboda hushi da biyan bukata al'amarin da siyasa ya kawo wanda mun san wannan yana ruguza arewacin najeriya kuma yana ruguza najeriya ai ko ƙasar nijar da an ka samu matsala ta juyin mulki cikin sarakuna ai sarkin musulmi kadai a sarkin da an kasa ya tafi can saboda alaka ta tarihi wadda ke tsakanin daular usmaniya da kuma waɗannan ƙasashe kuma haka ne a ko'ina ba ƙaramin abu ba ne da bambancin siyasa da komi da ka gani kowa yana girmama masarautar sarkin musulmi tun da ka ga mutane da jaridu suna ta maganganun nan dole akwai in ka ga hayaki to ba shi wa zanga hayaki zan babu wuta Eh, wannan shi ya tashi hankali muna fatar abin ba gaskiya ba ne idan yau wanda annan bisa halifa ta sarkin musulmi shi ma ishe ta yayi kuma ko bayan wucewa ta wannan masarauta tana na haka nan to shi yasa ko da akwai saɓani? ya kamata a iske cewa ita gwamnati ta yi dogon tunani. Canje-canjen dokoki na naɗi da makamantansu ba magani shi ta irin waɗannan abubuwa ba 'yan siyasa suke sa sarakuna siyasa. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir, sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. A gai da na Sanyinna sai ku kasance tare da shirin mako mai zuwa kada ku bari a baku labari. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin na safiyar yau sai dai kafin mai sallama ga hawu da tishin muhimman kanin labarai. To a takaice a ranar talata a jam'iyyun adawa na faransa suka kulle wata yarjejeniya cikin sauri domin kokarin kange nasarar kud da kud ga 'yan jam'iyyar ra'ayin marine le pen a taron gangami na ƙasa a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki yayin da ta ce jam'iyyar ta za ta jagoranci gwamnati ne kawai idan ta samu gagarumin nasara da mafi rinjaye ko kuma kusa da haka. wasu 'yan tsirarun masu fada a na jam'iyyar democrat sun fara fitar da muryarsu a fili wajen bayyana damuwarsu kan ko shugaba joe biden zai iya tsayawa wani zagayen zaɓe na shuman shugabancin ƙasar a zaben ranar biyar ga watan nuwamba da ke tafi bayan rashin katabus ɗin shi a yayin muhawara tsakanin shi da tsohon shugaba donald trump a makon jiya To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci ga mai sauraro da ya tashi a makare Za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka fi sabu fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na intanet voa hausa.com za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da hawa sharif da ta karanto labarai da dadi balawe da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.